Karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka da kasancewa da kuwa daidai wannan lokaci inda za mu kawo muku labaran Hausa mutari Muhammadu ne yake muku lalle mahabin kasancewa da ku a cikin shirin amma da farko ga muhimman kanunsu. cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa kotun tsarin mulki ta yi watsi da buƙatar majalisar dokoki. An buɗe wata muhawara a ƙasar Argentine na Amurka domin duba hanyoyin murƙushe saka yara aikin ƙarfi. Bayan zaɓen sabon sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa ESN shin kowane shan aiki ne yake gabansa sai ku biyo mu sau da ƙafa. Kotun tsarin mulki ta ƙasar Nijar ta yi watsi da buƙatar da shugaban majalisar dokoki ya aiki mata uku ga watan Nuwamba na rashin kasancewar matsayin da ɗan majalisa Muhammadu Karijo yake riƙe da shi, da kuma buƙatar maye gurbinsa da mataimakinsa Abdulkim Molai Zidane. A wani zaman taronta na ranar goma ga watan Nuwamba, kotun tsarin mulki ta yi watsi da bukatar shugaban majalisar dokoki. Abin tuni dai bai daɗe ba da ɗan majalisa Muhammadu Karijo ya shiga gwamnati alhali yana riƙe da matsayin shugaban kotun koli. A garin Gugaram da ke cikin Departement ɗin Alit da ke arewacin Agades an yi bikin miƙa ɗimbin makamai da aka mallaka ba bisa kan ƙa'ida ba zuwa ga hukumomin yankin. Wani babban taro ne aka shirya a ranar Litinin domin miƙa waɗannan makamai a ci gaba da farfaɗo da zaman lafiya a wannan yankin. Sai mu saurari abin da Alit yake bayyanawa. lalle mun halarci wannan buki an samu matasa guda goma sha tara wanda sun ka amince sun ka maido makamai shi ya ba da dama an ka samu daga hannuwansu manya-manyan bindigogi guda goma sha uku da kuma pistole guda biyu da kartusai an ka wannan sun ba da su kuma gaban kansu ne sun ka ba da su ba an zo an tilasta su ba to kuma muna ganin wannan abun da an ka yi ba mu ce za a yi magani kwata-kwata eh, wannan banditis kuma da yake wakana a cikin wannan zon din tamu ina ji zai ragewa sosai mun kira ga sauran matasa waɗanda ba su ba da makamai ba su ma su yi kokari su yi koyi da abokan su su kawo wannan makamai su futa da wani laɓe-laɓe cikin daji wannan bai da amfani. na fana na yandu kenan kuka saurara prefet ɗin alit Mazauna yankin gundumar Yelu da Gole da ke cikin jihar Doso sun shirya wani taron ƙara haɗin kai da tuɗaya tsakaninsu, kamar yadda kuka sani dai gundumomin biyu a satin da ya gabata sun fuskanci wani al'amari na rikici tsakanin manoma da makyaya, inda mutane hudu suka mutu a Yelu wasu suka jikata a Gole. Ga rahoton da wakilinmu na Doso Seniyaye ya turo mana. Bisa wata fusa'ar 'yan asalin wa'annan garuruwa tawagar ministan ma'adinai da ke rangadi cikin yankin ta yi amfani da wannan dama na jagorantar sabgar bikin sasantawa tsakanin mazamna karkarar bayan kira ga kwanciyar hankali da yi wa juna gafara tsakanin almomin na yalu da gole jawaban da magabatan garuruwan da mahukuntan yankin suka gabatar da jawabin ministan masu garin garuruwan da al'amarin ya faru ko ne ya ɗau magana da sunan al'ummarsa ganin yadda 'yan asalin karkarar suka haɗa kai tare cikin gurin azamnan lahiya bukatar ana iya ganinta a fuskar su ana kuma iya cewa rishin jituwar ya ƙare an binne gatarin yaƙi. Tun a ranar goma sha uku ga watan Nuwamba ne aka buɗe wani taron ƙara wa juna sani ga magajin nan garin Sayi Tamu Galajo Makolandi Yuri da kuma Bintin Koji. Taron dai yana gudana ne a Sayi har zuwa ranar goma sha bakwai ga watan Nuwamba, inda ya samu tallafin ƙungiyar Alman da kuma wata ƙungiya. sai mu saurari ƙarin bayani ta bakin magajin garin Galajo wanda wakilinmu na Sayi Shebu Mamadu ya tattauna da shi kamar haka. l'importance pour nous en tant qu'acteur babban amfani gare mu sunan wa'anda ake damawa da su shine samun masaniya ga albarkatun da ramar hukumar mu ta kumsa da kuma sanin yadda za mu ƙara kulawa da su horaswa ce da muka buƙaci samu da dadewa Allah ya sa yau mun same ta bisa fannin dubarun kulawa da albarkatun da ramar hukumar mu ta kunsa daga inda aka samu horon ƙari ne bisa ga abubuwan da muke zartarwa daga bakin wanga ƙarin ilimi dukkan mahalarta taron ya kamata ya kasance sun samu masaniya ga albatun da ƙananan hukumomin suka kumsa kowane zai zamanto da masaniya a kansa kamun ƙarshen zaman taron za mu samu fasulan yadda ake kulawa da albarkatun mu samu kwarewar kyautata albarkatun karkarar cikin ingantattar yalwata ga dukkan albarkatun ƙananan hukumomin Madalla mu na sayi kenan kuka saurara a labarin da ya turo muna daga sayi a game da wani zaman taro da aka shirya ga ƙananan hukumomi. A ne aka buɗe wani zaman taro a yankin Argentin da ke ƙasar Amurka domin duba hanyoyin murkushe ayyukan ƙarfi da ake tilasta yara ƙanana. da yawan ƙasashe ne suka halarci zaman taro ciki har da wakilan ƙasar Nijar. Dangance da haka sai mu saurari Muhammadu Musa shugaban ƙungiyar da ke fafatukar yaƙi da saka yara aikin ƙarfi a Nijar a hirarsa da Rukaya Abdulrahman. Ana iya alakanta halin rayuwar yara a Nijar akan abubuwa guda biyu. Abu na farko shine karatun boko, ba dukkan yaran ke zuwa makaranta ba. Abu na biyu shine talauci, wato rashin hali da ke zama sanadiyar iyaye su yi banza da tarbiyyar yara. Wannan kuma na tura yara cikin barace-barace ko kuma ma a saka su ayyukan karhi da ci da gumin su, ayyuka cikin gidaje da ake ta yi ko ina cikin ƙasa. Muna jiran kwararran shawarwari su fito daga wannan muhawara da kuma tsarin ayyuka ayyuka masu ƙarfi domin a yi amfani da su a ayyukan cimma maradun ci gaba na ƙasa. Ingantattun tsare-tsaren ayyuka kaɗai ne ke iya kare yara daga ayyukan da suka fi ƙarfinsu. A cikin jihar Difa, hukumomin ƙasar Nijar sun yanke shawarar samar da makarantun boko na wucin gadi don a shekarar bara domin baiwa ɗaliban yankin da 'yan gudun hijira damar ci gaba da karatunsu. A cewar Asan Hamza, daraktan da ke kula da ilimin boko na jihar, makarantun suna gudanar da ayyukansu yadda ya kamata kuma suna samar da ilimi mai inganci sai mu saurari abin da Hassan wato Hamza yake cewa a hirarsa da Musa Hassan. 151 Makarantu 151 aka rufe a gabar gulbin komadugu kuma za a maida su a gefen hanyar kwalta RNN. Bara mun kammala ayyukan makarantu 239 masu dalibai 44,975. Makarantu ne da ke tsakanin nesa ruwa da Gingimi. Kafin rikicin Boko Haram akwai matsalar rike yara a waɗannan makarantu da ke bakin ruwa domin ana amfani da yara maza cikin gonakin tattasai. A yau waɗannan makarantu suna da ɗalibai da yawa sosai. Misali akwai samar dalibai dubu biyu a garin Wanzam da dalibai dubu ɗari biyar a Tumur. Matsalar da ke akwai ita ce ta rashin tsaro a faɗin jihar baki ɗaya, amma sojoji na ƙoƙari sosai wajen tabbatar da kwanciyar hankali. Muna da abokan hulɗa kimanin ashirin da ke tallafawa waɗannan makarantu. Bugu da ƙari cikin jihohin nan takwas, jihohin Yamai da dafa kaɗai ne suka ci gaba wajen saka ɗiya mata a makarantun boko. Thank you. Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ICR na agada ta ranar uku ga watan Mayun shekara ta da goma sha bakwai. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar ba su taimako da tallafi. Wane ne ɗan gudun hijira? Ɗan gudun hijira mutum ne da ya bar ƙasarsa ta asiri. baya iya koma ƙasarsa domin kare rangarsa dalilin ƙabilarsa addininsa ƙasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata ƙungiya ko kuma dalilin ƙasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i idan kun bar ƙasarku ta asali kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku ICR tana iya baku taimako tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu ku riƙe da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu Kiran kyauta ne kuma cikin sirri. Za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi. toma la yanzu kuwa sai rahoton mu na musamman. Hadaddiyar ƙungiyar ɗalibai SN ta zaɓi sabon sakataren ƙungiyar ranar goma ga watan Nuwamba a wajen wani babban taro irinsa na goma sha biyu da suka gudanar a Agades. algabit mohammed idar wanda shine sabon sakataren kungiyar esn da aka zaɓa ya yi farin cikin zaɓensa da aka yi kuma ya bayyana irin wato gwagwarmayar da zai yi wajen kwato ma wato ɗalibai haƙoƙinsu a cikin shekaru biyu da aka damƙa masa amana gudanar da wannan ƙungiyar sannan kuma ya bayyana irin shan aikin da ke gabansa sai mu saurari abin da wato sabon sakatare na ƙungiyar esn yake cewa muna wurin ciki samun abu biyu na warin murna da muke da muka samu ka ida wannan aikin na kongare aka samu aka sa sabon biro tunda an yi ta an yi ta don dan an hana wannan aiki a yi shi kwana biyu aka yi ana ta rikici an sa sabon biro an taho kuma kai haɗe cikin gane mu juna ina wurin ciki da section section da lege wanda suka je suka ɗauke mu yau dan mu zama shugabannin su shekara biyu wannan gama su zuwa ina wurin ciki da wannan yarda suka ba mu suka ce mu yi jagorance su waɗanga shekara biyun da za su zuwa kuma mu samu mu shaye musu hawayen su samun matsalolin da suke nan suna samu kun zo lokacin da ɗaliban duka na ƙasa na huskanta matsaloli a yau menene gurin ku na harko gurin na harko yau manyan matsalolin da addakwai mu samu a magance su matsaloli na yan alawas alawas din wanda suke samu da wasu harakan gidajen kwanan su da inda suke ɗauka karatun su duka akwai matsaloli kuma na boko ma da rasu da suke samu duka su ne muke so yau mu kama kama ɓata lokaci a samu a magance wannan matsalolin a magance wanda dai ake iya magancewa mu kama dai a rike mu samu a ciwo kan zai gari kafin a zabe ku mambobin tsohon biron sun kai kara danganci kashe wannan da aka ma abokin ku bala Magali. yaya za ku bi sau da kafa wannan kara da aka kai kuti eh, wannan harka ta mala bagale ina so in kwatanta muku da kungiya ta tajima ana kashe ɗalibanta amma wanka harka ta mala ba gale ba ke so in ta samu man ta samu mutane sai ka sa ta gaba kawo wagga mutu ga ta karshe kashin gada aka ma wanga abokin namu dalibi mala ba gale yanzu harka ta koma wajen hannun justice za mu bi in Allah da wannan process in har a cimma burin da aka sa gaba na a san wane ne ya kashe wanga dalibin wanga abokin namu mala ba gale duk abubuwan da kuka sana kamar matsaloli ta hanyoyin da kuke so ku bi kun san da akwai nauyi da ya rataya kanka eh, akwai nauyi saboda yau ɗaliban Nijar sun kusa kai miliyan hudu kuma duka cikin su yau babu wanda bai cikin matsala kenan mu yau mun san nauyin da ke saman kanmu mun san abin da muka dauke da shi Allah da kuma za mu kamawa a samu harkokin su ci gaba Sabon sakataren kungiyar ES kenan ESN kenan Algabid Mohamed Idar wanda Mohamed Mamma na Maradi ya tattauna da shi da wannan kuma ka zo ƙarshen labarunmu a huta lafiya. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalau a Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba ta inda bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba ta inda hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba ta inda tara zangon FM. A kamalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba ta inda tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba ta inda shida digo takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba ta inda biyar da digo ɗaya zangon FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba bakwai zango FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba ɗaya zango FM. An Yamai. Tare da Radio Iskut da ke Kwartagi. A kan lamba tara zango FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba ɗaya zango FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara zango FM. Studio Kalangu. sauran shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Maradi tare da Rediyo Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. Studio Kalangu.